Ka da aure? Gwauro ne kai? Ai ya haka nake single ko tsaye ya bani da ita. Tsayawa kuma ai namiji ba sai dai ya tsayar. Ba dai a tsayar da shi ba. Haka ne fa. To ai ya matan ne ne sai a hankali. Na rasa wadda zan tsayawa. kin san su akwai buɗe. yan yare yaran nan ai kana so ka nuna irin kai ba ki eh, yan yare yaran nan ba su da alƙawari ba su da alƙawari kana ba ta in eh, gara irin sugar mommies ko eh sugar mommies irin mu fi. <laughs> to

inna gwarama gwarama gwarama da tiri yau da tiri ya sabon fim mai suna gwarama danja ni zango gwarama gwarama da sani a gwarama a fim gwarama <laughs> ga kuma ni ya kamata a zaɓa ba a zaɓe ni ba eh? ni ya kamata ka zaɓa ba ta zaɓe ni ba sai aka zaɓi sai ta zaɓi bari to ai abin rabo ne inda raba na yawa ta shi ne ba. ni ba dashi ah. eh? <laughs> shi ba da shi inda raba na wannan daba ne bana ah. haka afin ba eh. afin ba Allah sarki shi sa ba shi afin ba eh, da tiri muna location yanzu kaga ai kaga ga abba na komai na kaya ga jama'a nan yaki wanne ne kefin a cikin su wannan yalan ne can can shi dan dan rakiya ne wai dan rakiya kai ina dan rakiya ni babban ah. sorry murya ta shiga wani screen ne dan fashi to lokacin headroom din koyo yawa koyo kaza ana gyara mishi abun makana da can abincin nan ba ne ya kame kan kujera ga ga rabba na nan daga nan fa canji ya ko daga nan canji ya daraktan ma'alugum zak shine daraktan fim ɗin gwarama ga dop na gwarama haka dai muke neman abincin mu shekara da shekaru kuma cikin ikon Allah yana ba mu sa'a yana taimakon mu sai haƙuri ka jama'a kowa da yadda Allah ya kaddara mu sha mai cin abinci alhamdulillah ta mu a fili take sana'ar